haɗura mun gode. A cikin wannan a bidiyon sakan application ɗinmu shine ga yanan wurin BNDX. Wato BNDX shi ma wani coins ne wanda ake mining ɗin shi wanda kuma yana da matuƙar amfani sosai kuma insha Allahu shi ba a kai ga launching ɗin shi ba amma muna sa ran 'yan watanni kaɗan ne za a yi launching ɗin shi kaga wannan shine daidai right time ɗin da ya kamata a ce ka zo ka yi joining domin kai ma a tafi tare da kai da komi da komi a cikin wannan update din za ga cewa shi yana da wurare kashi-kashi da dama akwai nan wurin mai a nan wurin za ga yawan referrals ɗinka nan yanzu mutum shida sannan kuma nawa ne mutum nawa ke active gashi nan mutum a hudu mutum nawa ne inactive so duka zaka gani so a kafin mu ce gaba ya zaka ka registration in kana so kai ma kai mining wannan wanda kuma ana tunanin zai fito da matakar daraja sosai wanda in ka je ka duba cikin coin market cap zaka samu wannan coins din so idan ka taho nan kasa ya za a kai registration kai tsaye zaka danna akan wannan link din a cikin telegram channel namu ko kuma ka danna a kasan bidiyon da zamu aje zamu aje link din kai tsaye kana danna shi kamar haka shi ma zai dauke kai kai ka a cikin wato saboda ni na riga na yi registration na yi komi da komi shi sa noman nan amma dai idan kana so ka registration kai tsaye bari in yi log out kamar yadda kuke gani da zarar na log out zai nuna maka idan ka danna kallon inda muka aje kai tsaye zai nuno maka nan wurin ko kuma zai wuce da kai kawai direct so a yanzu nan kawai muka danna sign up alal misali kamar haka a nan zai ci ka sa email address ɗinka nan zai ci ka sa password ɗinka nan ma ƙara sa password ɗinka idan ya kai ka gaba akwai inda zai baka sa invitation code ɗinka so kamar da yadda kuke gani a nan ciki idan kuka taho a sama zan gwada muku saboda na riga na sanya komai da komai na shi. idan ka taba farko zai fara ya nuna maka haka bayan duka kayi komi da komi za a ce maka thank you for joining Bondex please verify your email address kawai sai ka danna continue bayan duka irin ka je registration ka sa email address ɗinka kana sawa zai nuna maka nan wurin so da nuna maka ka sanya continue kuma kai tsaye ka gama komi kana wucewa shi ma kai verifying zai nuna maka nan kasa sa invitation code da ya baka kasa sa invitation code kai tsaye ga invitation code din da zaka ɗauka ka sanya nan wannan shine invitation code din da zaka sanya ka shigo cikin channel tamu kai tsaye sai ka ɗauki wannan invitation code din kuma za ka ganshi a kasan wannan bidiyon da ka ɗauki wannan invitation code din kawai sai ka zo ka rubuta shi a wannan wurin kamar inda suka sanya so kana yin wannan insha Allah zai baka damar kai registration kuma sannan ka shiga cikin application ɗinka ba tare da wani bata lokaci ba so wannan ni nawa ne na riga na sake a ah, login in saboda mu ci gaba da bidiyon kamar yadda nake gwada muku so yanzu da zaran ya gama login in za ga cewa so yanzu ku gani ni cewa akwai mutum shida wanda yake mining a karkashi na wanda kuma idan mutum aka mutane suna karuwa mining dinka yana ƙara sauri so ya za a kai ma ka ɗauki referral link ɗinka domin kai mutanen ka. so bayan ka gama registration da komi da komi za ka ga wani wuri nan invite you kawai sai ka danna akan shi kamar alal misali haka kana danna akan shi idan ka danna wannan copy din iya kwadin zai kwafe maka so sai ka danna wannan wurin shiya kana danna wannan shiya zai baka dama ka ɗauki full link wanda zaka tura mutane kamar yadda kuke gani kawai sai ka danna kwafi kana danna kwafi kawai ya kwashe maka duka full link za zaka iya ka tura ma duk wanda kake so ka tura ma kuma duk wanda ya joyi in insha Allah za ga cewa speed ɗinka yana ƙara sauri a wannan wurin shine home a nan wurin zaka zo ka sanya ka iya ka sanya profile picture kuma zaka iya ka editing description ka dan rubuta dan wani abu akan ka shi ma yana ƙara speed na mining ɗinka a nan wurin ma za ka rubuta experience ɗinka nan in kana da resume irin kama a ce cv shi ma za ka iya kaɗan haɗa ka rubuta a wurin duka waɗannan abubuwan da kake gani su za su ƙara maka speed ne na wurin mining ɗinka ba tare da wani ɓata lokaci ba so anan wani kuma za ka ga cewa akwai safe job zai iya baka dama ka nemu a irin online job wanda zaka iya kai a cikin wannan wurin zaka iya kai offline job da sauransu da komi da komi so insha Allah wannan shi ma yana da matukar amfani anan nan wurin kuma zaka ga cewa akwai settings wanda idan ma kana son ka je ka kyara gyara wani abu wanda kana so anan nan zaka ga unlock your za ka iya ka tom print in kana so za ka iya shiga tom print kamar yadda na shiga za ka iya canza password za ka duba about them za ka duba privacy da policy kuma za ka duba user duk wani information da kake so ka duba so insha Allah a wannan ita ce a bidiyon mu ta karshe a cikin wannan platform din ko kuma in ce a cikin wannan miner din ta Bondex BNDX so idan wannan shine farkon bank ta mu kada ka manta ka danna subscribing sannan ka danna alamar karora domin samun bidiyon mu da zarar mun dora mun gode